الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تفسيرة لأولي القلوب والألباب قائل جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأودعه من فنون العلوم والحكم أدب المجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغرزها علما وأعذبها ندما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي إوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا اختيار وإنه لكتاب عزيز لا يعتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم أمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب إله الأولين والآخرين الذي عانت لقيوميته الوجوه وخدعت لأدمته الرقاب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا سيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب للإنجاب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقت قوتا hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da uku ga watan shida shekara 2018 a wannan masallaci na mustabu bin umair Allah ya kara masa yadda a wannan layi na samarot a wannan gida na honorable alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakkwata birnin shehu Allah ya ji shehu Allah kai masa rahama a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah madaukakin sarki da dukkan sunayensa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake amsawa da siffofinsa maɗaukaka wanda in an roƙe shi yake bayarwa muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa ƙur'ani ya zama musifa a kanmu Allah ya sa wannan littafin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira A ina ganin ba za a rasa tambayoyi ba za mu karanta abin da ya samu kafin mu ci gaba da karatu

duk wanda ya zo ya ta ce akwai wani kullu kulliya wani kullu jizgiya wani kullu kuciya ma ba shi ta shafa ma ko fa mu dai tunda annabi ya ce kullu bi da asin dalala kullu shi yana daga cikin alfazu umumin sannan ga na kira na kira ta biki kullu kuma yan gama magana ya kamata mutane su fahimci cewa idan nassi ya zo akan umumin shi ya baka ala umumiyatihi malam ya yadullu dalilu ala tafsisi in ba dalili ne ya nuni a akan taksisi ka da hujja na yin taksisi Allah ta'ala ya shirye da mu mu je gaba to ina gaida shi bukatunsa na alheri Allah ya biya masa amma Allah ya fara biya mun kafin ya biya mai Allah akwai wanda ya wallahi na yi wani da ake mun da yau Allah ya hakuri ka ke mutuwa assalamu alaikum da alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah ina roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya ya ƙara mai fahimta kuma Allah ya sa ya gama da duniya lafiya a tambayar shi ta farko ita ce don Allah malam ya hukuncin wanda ya manta bai sallar azhar ba har sai da ya yi sallar ah, subani sai ya sanar kawai ya sallam annabi ya ce man nama an salata aw nasiha fa sallaha mata zakara idan manta kai ba kai sallah ba duk lokacin da kai ka tuna to lokacin ne lokacin sallah a gurinka kuma ba kai laifi ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba mushkila bane mu je gaba mahaifina ya kasance yana cin bashi da ruwa ma'ana bashi baki to kuma a dai na matuƙar kona mai rai kuma idan ma ya amshi bashin ba wani muhimmin abu zai yi da kuɗin ba shi yana halarta in yi addu'a da Allah ya sa ya samu ya samu wannan bashin ba laifi wannan tunda abu ne mara kyau zai fada zuwa gare shi in kayi addu'a Allah ya sa kare samu kuma in bai samu ba taimakon shi wannan shi ba wani abu bane wanda yake ainihin wato mara kyau dukkan abin da ya shafi bashi irin wannan in ba masa lalura bace wacce ta zama masa in ba a yi ba za a iya samun matsala ko rasa ne ko kaza ko kaza to mutum musulmi ya kamata ya hankali ya yi irin waɗannan ainihin wato abubuwa sannan ka yi ƙoƙari mutanen da kasancewa baban naka na girmama su yana jin magana su ka sa su cikin harkar lalle su yi masa nasiha su janyo hankalinsa amma ko shakka babu dukkan bashin da yake da alaƙa da riba akwai ruwa a ciki matsala ne ƙwarar gasken gaske mun taɓa magana da wani babban ɗan kasuwa a kano yake ce min malam ni da nake wannan matakin ni ne zan gaskata maka faɗin allah da yake ta lahun riba wani ribi sadaka da haka akwai bambanci tsakanin almahau da almahaku shi almahau ne shafa abu kawai shi yasa allah madaukakin sarki ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah sai ce li ajalin kitab sai ce yamhu Allah ma yasha'u to almahu da almahaqu suna da bambanci shi yasa a ka'idan almahaqu ana fassara shi da kekewa ne ba shafewa ma domin shi shafewa ne tare da kankare wajen ta ko alamar sama ba za a gani ba to dukiyar da take da alaka da rabadi yadda ta kai to idan Allah ya tashi baje ta zai baje ta ne ta yadda ko alamar ta ma daga bayan an biyo ba za a gani ba saboda rashin albarkata da aka yi kokari ya nisanci a yi masa nasiha bayan an yi kokarin yin addu'a Allah ya hana shi cin bashin ya ma fahimci hatsarin riba da munin ce nisance shi wannan abu ne ku kalli zinadi yadda take da muni amma annabi muhammad cewa da mutum ya ci kwandala ta riba don danna mamashi ya zana da ita saboda munin da raba take da shi Allah shirye da mu Allah ya kare mana imanin mu je gaba don Allah malam yana halatta a bashin banki a yi sana'a to ya danganta wani banki ne idan bankuna ne yanzu da suke kan tsari na addinin musulunci tunda akwai bankunan da asali ba na musulunci bane amma sanin muhimmancin abin suna buɗe tsari na musulunci mu ne ya kamata mu karfafa abin ba ma tashi mu abin da ya kamata a ce mun sannan su kansu bankunan da suke zuwa da sunan musulunci suna da matsala domin tallakawar da ya kamata a ce sun wa mutane ba su tafi sun sauke haƙƙinsu a kan wannan yanayin ba ina ganin ni ba zan ce maka haram bane kai tsaye amma ina baka shawara da za ka nemi bashi ta wata hanyar da zai fi domin su banki a su ba za su baka bashi ma sai sun tabbatar kana da abin da ya fi ƙarfin abin da za su baka bashi yadda in haka ne abinda za su zo binka su kafin su baka wannan bashin su tabbatar su baka kai haƙuri mana ka siyar da shi ka ɗauki kaddara kai jari ya zama to kudin ka ne ba kudin kowa ne. zai fi maka a kan ka tashi ka tafi neman ka ciwo bashin banki daga baya ka san kuma ta za a ɗari ba kuma ku lura da kyau ku gani idan mutum goma suka ciwo bashin banki to da kyar ake samu takwas biyu a ƙare lafiya takwas sai ka gaba a ƙarewa lafiya da haka Allah ya kiyaye mu je gaba assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafa samana mutumin da ya rubuta ya rubuta wa matar su take yanzu ke in ta dawo unguwa ya bata bayan ta dawo sai ya fata sai ya fata bata bayan ya rusa, don Allah ya hukunci wannan auren ba ta sako ba shikenan ko ba ba ta lokaci ba ta saku ba mutum ne ya rubuta wa matarsa takarda ya yi ya sake ta daga baya sai ya ajiye takardar ya ce ya ba ta sake watakila ita kuma ta zo garin kwakwale-kwakwalenta tana bincikowa sai ta ga takardar ta saku ko ta ko ba ta saku ba ba ta saku ba ka ci gaba da karatu Allah ya samu dace sannan wanda zai ci wanda zai ciwo bashin banki idan bashin da za a bayar a banki ba ruwa ya halatta to amma in dai akwai ruwa to ne bana halatta wani cin bashi da ya zama akwai ruwa a ciki Allah ta'ala ya shirye da mu amma je ayan jiya da muka fara wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا fara bayani akan wannan ayar la'akari da ta kunshi abu guda takwas da ayar da za ta biyo bayan ta ta kunshi abu guda biyu shi zai faɗa maka cewa ta kunshi abu guda goma yadda ta kunshi abu guda goma Allah yana magana da waɗannan mutanen idan ka je suratul nisa'i tun daga wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا bakura. da haka al-imam ibn kasir yake cewa godiya ta tabbatar Allah da yi mana baiwa ta yadda ya umarci wata al'umma da ke gabanin mu da waɗannan abubuwan su suka kasa amma mu ya umarce mu da waɗannan abubuwan ya zamanto mun iya yi to jiya mun yi magana akan gaba ta farko muhimmiya wanda wannan shi shine makasudin da ya sa Allah maɗaukacin sarki ya kawo kowa duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta min kawai inji Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wama uridu minhum an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin sannan mun yi magana na biyu shine wa bil walidaini ihsana kasantuwar cewa banda ni'imar da Allah ke ma dan adam ba wani mutum da suke masa gata su tsaya masa a duniya sama da iyayensa da abin da ya zama wajibi kowa ya mu'amala da shi akan iyayensa na kirki sannan gaba ta uku ita ce wa zil qurba da 'yan uwa na kusa da haka zil qarabati 'yan uwa na kusa al qurba anan wajen masdarun ne kan ruj'a kamar ruj'a kanan wal uqba da ar-ruj'a da al-uqba da al-qurba duka masdar ne wanda yake zuwa a ma'auni ainihin wato daya wa'annan sune ainihin wato ma'abuta kusanci da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to galibi idan muka yi la'akari da ayoyin Qur'ani duk inda Allah madaukakin sarki zai raba kuɗi ya ce a bayar sai kun ga ya ce a ba 'yan uwa na kusa yanzu nan wajen ya faɗa ya ce wa zilƙurba ko da ‘yan uwa na kusa yana daga cikin aiki na ɗa'a ga Allah da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce laisal birra an tuwallo wujo hakon ƙibalar mashirik wal maghrib walakin birra man amana billahi ɗaya kenan ko wal yawmil akhir biyu wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi sai ya ce wa atal mali ala hubbi za ka ɗauki kuɗinka ka bayar da kuɗin kana san shi wanda ya fara ambata sai ce zawul kurba yan uwanka na kusa su za ka ba me yasa kuka ga a matakin raba kuɗi a ƙur'ani duka in ka ayoyin da Allah ke raba kuɗi in zai ce a bayar sai ya ce zawul kurba ko bizil kurba yan uwa na kusa saboda yanzu nan a cikin kowa da ka sani matarsa da zai je ya yi aure shi ya je ya zaɓo ta da kanshi ko ba shi ya zaɓo ta ba kai ka je ka zaɓo ta amma wanda zai zama wanka ko kaninka ba kai ka zaɓo shi ba Allah ne ya zaɓe shi ya ya zama wanka ko kaninka ba ka da zaɓi shi yasa saboda ba ka da zaɓi Allah da ya kira ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يكي واتقوا الله الذي تساءلون به وجدوا لن الله وانا كي تنبيه جونان كل شيء كان أبو sannan ku ji tsoron Allah wajen yanke zumuncin da ke tsakaninku saboda dan uwanka wanda kuke uwa ɗai uba ɗaya wannan ba kai ka tsara ya zama wanka ba wannan ya zama kaninka Allah ne ya ga dama ya tsara haka to tunda tsari ne na Allah subhanahu wa Ta'ala. shi yasa zamu ga a duk inda Allah zai raba kuɗi galibi sai kaga ya fara maganin cewa a kawo ƴan uwa na kusa a wajen matsalar raban gado cewa idza hadara al-ismatu ismatu ulil qurba wal yatama wal masakin sai ce farduquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa mun kawo waccan ayat dazu da Allah ya ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini za ku ga ya ce wa bizil qurba su suke zuwa a mataki na nawa mataki na uku Allah ya faɗa yake cewa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba sannan sai ya ce ga ɗan uwa na kusa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba da zuwa ma 'yan uwa na kusa inji Allah madaukakin sarki sannan Allah yake cewa wa ati dhil qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil ku ba dan uwa na kusa haƙƙin shi da miskini sannan da kuma ɗan tafarki Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu wa kana shaytanu li rabbih kafura mun san matsalar da ta faru da Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda da Mista Ibn Asas yana da alaka da shi alaka ta zumunci shi yake daukan nauyin shi shi yake kula da shi amma hadisatul ifki da ta faru nayi wa matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙarya mista yana daga cikin wanda suka samu zalla suka fada ci sai na abubakar abin ya yi masa zafi bai ji daɗi ma ya yi rantsuwa ya ce abin da yake na ɗaukar ɗawanin shi ya daina allah yake cewa wala ya fi ulil fadli minkum wasta'ati kada ma abuta falala a cikin ku na arziki da yalwa su rantsuwa an yi utu ulil qurba cewa yan uwansu na kusa abin da suke na ɗaukar nauyinsu sun daina wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah ya ce musu wal ya'fu wal yasfu ku yi afwa ku kauda kai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku yanzu ba kwa so Allah subhanahu wa ta'ala ya kauda kai akan ku yayi afwa ya yafe muku ba kwa san wannan to wanda dai yake so ya zamanto Allah ya yafe masa to yayi kokari ya zamanto shi ma mai yawan yafiya idan an masa abu ya kauda kai dan Allah madaukakin sarki shi ma ya yafe masa Allah ya yafe mana wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai ainihin wato jin kai ne sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa fa'ati zal qurba haqqahu wal miski wa ibn as-sabil ko ba dan uwa wato na kusa haƙƙin shi ka san wani zai ce wani irin haƙƙi wani ma zai danna a shirye ce dan kaza kaza shi ya san yadda aka yi na kare kudin a'a karkai haka kullum ina faɗawa mutane ina cewa a rayuwa ka yadda da jarrabawan Allah ya baka ya samu wasu bukata su taho gurinka ka ba su ni dai na fasan haka kuma ina fatan Allah ya bani kuɗi yadda yadda duk wanda ya so ni zan bashi ba shi zai bani ba wanda ma mun haɗu da shi a masallacin juma'a ya ƙara jaddada wannan addu'a ya ce lallai kuɗin nan da na roƙa to zai ci gaba da yin addu'a in Allah ya dace na samu kuɗin nan to wannan yana ciki idan Allah ya ga dama a koda yaushe zai iya yin upside down kai kake bayarwa ya dawo ya amshi a ba wani kuma ya sa maka bukata sai ka tafi wajen wani kuma wallahi bayar yadda ka abu ne a wajen Allah mai sauki haka wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu bane wanda zai zai gagara Allah subhanahu wataala sannan Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura sai ya ce falillahi walin rasuli sai yake walidir qurba ya faɗi yan uwa na kusa to wa'annan yana da kyau idan Allah subhanahu wata'ala ya rufa maka asiri kana da yan uwa to dole sai ka yi ka hakuri da su dan zaka dinga ganin bukatu na son zuciya ni ba gaira ba dalili wani ka dauko shi ka bashi amana ya ci amana kuma dan uwanka ne wani kai masa kaza yi masa kaza amma di yadda ta je ta dawo in dai kai dan Allah kake kuma kana kallon zumuncin na ga kai ba za ka gushe ba Allah yana daɗa yi da kai gaba shi kuma in yana yi maka dan mugunta ne Allah yana mayar da shi ba wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida to ‘yan uwa na kusa shi ya sa ko wani abu ne za ka ɗauka kai in faƙi ka bayar da shi fi sabilin lahi ‘yan uwanka na kusa wanda ke tare da kai karan farko ba su yana da lada guda biyu ga ladan sadakan da ka ɗauka ka bayar sannan kuma ga lada na ainihin wato sadar da zumuncin da ke tsakanin ainihin wato kai da su wannan shi ne sannan abu na hudu Allah yake cewa wal yatama sannan akwai marayu haka in ka bi ayoyin Qur'ani za ka samu babu inda Allah zai raba kuɗi sai ka ji ya ce a raba a ba marayu duka wannan yana nuna mana cewa tuna addinin musulunci yana da tsari da ya kama Dan a yaƙi talauci da zaman banza a cikin al'umma kama mutane akwai kuɗaɗe a hannunsu sun shaƙe kuɗaɗe sun makure kuɗaɗe kuma kuɗaɗen nan haƙƙin Allah ne da haƙƙin bayan Allah sun ƙi bayarwa ina ruwansu kamar yadda bayani zai zo nan gaba marayar shine ma a nan wajen jam'u ne na yatim wal yatimu fi bani adama idan an ci yatim inda a cikin ƴaƴan adam ne man faqada abuhu shine wanda ya rasa mahaifinsa wa fi sa'iril haywanat man faqadat ummuhu a cikin sauran dabbobi wanda ya rasa mahaifiyarsa shi ake ce masa al yatimu wa asluhu kalman yatimu asalinsa shine al infirad wanda yake ya zamanto maka ici shi yasa ake cewa sabirin yatimun ay mufradun min abihi idan ya zamanto wato ya kadaita daga baban shi baban bai duniya shi yasa ake ce masa ainihin wato yatim maraya da haka mun sanar shekaran jiya mun ce akwai menene ma tunamin sunanta hidimatul khairiyya foundation da haka muna ƙara sanar da mutane ran talata mai zuwa mun ba da notice da ranar laraba mai zuwa kowa ya riko wani abu za a buɗe gidauniya ta aikin alheri da wannan foundation ɗin take ranar talata da ranar laraba kwana biyu ne kawai da aka duk wanda ya ji zai iya aiko da gudunmuwarsa a wa'annan kwanakin guda biyu allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimaka allah ya ce kalla balla ta kuri munal ya ce a ba kwa girma marayu sannan wata akuluna turata aka lamma kuna cin dukiyar marayu da aka mutu aka ban muku ci na banna sannan wata tuhibbuna kuna son sai kun tara kuɗi ta kowane hali in ji Allah su subhanahu ta'ala da haka marayu iri biyu ne akwai marayun da ake mutuwa a basu ba su da komai da wannan haƙƙi ne ga al'umma ta tattaro ta gaya za ta ɗauki nauyinsu ka a basu su wulaƙanta akwai marayun da za a mutu a ban musu dukiya da wannan sun fi da yawa daga cikin wasu masu rai da iyayen gata to su kuma wa'annan yana buƙatar mutanen da za su tsayu ne su kula da dukiyar kasu bari ta lalace idan ba a samu wanda suka yi haka ba aka bari dukiyar ta lalace wasu suka cinye dukiyar ta hanyar da bai dace ba to shine Allah ya albishir yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama gulman duk wanda ya ci dukiyar marayu ta hanyar zalunci Allah yace inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wallahi wuta balbal ya ci ma cikin shi tun anan duniya wasu ya salauna sa'ira kuma ga wuta tana jiran shi to yanzu duka guda biyun yana faruwa a mutu a bar marayin wasu su zo su handima da babakere su cinye kudinsu a mutu a bar marayin waɗanda ba su da gata wanda ya kamata a tattaro su a yi musu gata a taimake su a kyale su su wulakanta shi yasa Allah ya ce kalla balla tukrimu lil yatim a'a ba kwa girmama ainihin wato marayu ne mun yi bayani muka ce inda a ce hanya ta maraici hanya ce ta wulaƙanci da ƙasƙanci da mutum na farko da ya kamata wannan abin ya zama masa ƙasƙanci shine annabi muhammad amma yana daga cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗa masa bayan ya ce wa duha wallahi idza saja ma wadda aka rabbuka walal sawfa yutika walal akhiratu khairul laka min al ula walal sawfa yutika rabbuka yace alam ya ya timan kaga gaba mu same ka kana maraya muka yi tattaro ka muka yi maka makoma ba me yasa Allah ya biyo da annabi wannan tsarin dan ya ji irin abin da ake ji a rayuwa idan maraya ya taso ya tausaya masa ya kula da haƙƙin shi shi yasa ya zamanto wannan littafin namu mai girma ya zama ba inda zai raba kuɗi a ƙur'ani sai kaga ya ce a ba maraya saboda kula da abin da ya shafi haƙƙi na marayu to yana daga cikin abin da ya kamata a ce kowace gwamnati a kowace jiha ta yi la'akari da shi a kafa wani ma'aikata wannan ma'aikatar ya zamanto ɗaya daga cikin aikin ta da lauyoyi da komai shine za ta kula da haƙƙin marayu ne wajen waye danne musu haƙƙinsu duk girman shi don matsayinsu sai ta kwato haƙƙin annabi ya faɗa ya ce kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ya Allah zai iya tsarkake al'ummar da ba za ta iya karɓo haƙƙi daga mara ƙarfi ba da mai ƙarfi ta mayar wa da ainihin wato mutumin da yake da ƙarfi ne sannan Allah ya ƙara ce mana falaƙata amal aqaba me yasa ba za ku sanci al'aqaba ba asalin al'aqaba shine dutsen da yake yana da wahalan hawa idan yanzu aka samu dutsen da yake tsiga santsi aka ce ka hau ka san yana da wahala ko to da ya ce falakata amal aqaba ya fassara masa me wa ma adraka mal aqaba sai ya ce masa fakku raqaba shine yan tabayi me yasa ya kamanta fakku raqaba da al aqaba saboda yadda yanzu aka samu dutse gashi a tsiye haka gashi da tsiye yake da wahalan hawa to haka ciro kuɗi ai aikin addini yake da wahala in kana so ka gane mutane da gaske suke kowa da gaske suke baka bari sai maganan kuɗi ya taso mu Najeriya kan su larabawa galibi za ka samu ibada badaniya ce take musu wahala ibada ta jiki amma ibada maliya ba ta musu wahala mu kuma nan sallah kan da azumi na karatun qur'ani masha Allah tabarakallah amma da an zo maganar ibada maliya ta kuɗi to nan ne ake samun matsala to kun ga fakkura raqaba in tabai sai ya ci awi ta'amin fi yawmin zimas gaba ko ciyar da abinci a wani wuri ma'abucin yunwa idan za a ciyar da abinci a wani wuri ma'abucin yunwa za a fara Allah sai ya ci man za qaraba ka duba ka ga marayan da yake kusa da kai yake da alaka da kai ta zumunci wataƙila wanshi ne wanda wanda kuke uwa dai uba dai shi ya mutu ya bar yaran ko ƙaninka ko kaza ko kaza ko kaza to wannan marayan yana da ainihin wato haƙƙi sannan Allah ya ce a ra'aitar ladai yukaddibu baka ga wanda ya karyata da ranar sakamako ba sai ya ce fadhalika allazi yad'u al-yatim wannan shine wanda yake tun kuɗa maraya akan haƙƙin shi saboda da'a ya du'u ne mutumin wato bangade shi da ƙarfi shi yasa wanda zai zai tun kuɗa maraya akan haƙƙin shi Allah ya nuna kaman ma bai da cewa alkiyama za ta zo ma wannan shine to don haka yana da kyau a yi la'akari a lura da abin da ya shafi al'amari na marami sannan abu na biyar shi ne wal masaki da kuma miskinai mufrad na masakin shi ne miskinu wannan kalma ta miskini ukhidha min as ne, an rukuta ne da as-sakanu ka an nan faqra ƙadi sakanahu idan an ce ma mutum miskini yadda kasan talauci ya na da shi wa huwa a shaddu min min al wato wato fi. tsananin bukatuwa sama da fakiri inda aksari ahalin luga wajen mafi yawancin malaman luga sun ce idan an ce miskini to bukatuwar shi ta fi tsanani sama da fakiri suka ce wa dalilu ala zalika Allah da zai raba zakka yace inna masadaqatu sai yace lil fuqara'i wal masakin to sai al imamu abu hanifa yace a a fakiri fi bukatuwa sama da miskini domin a iya samun masakin ma suna da wani abu na jujjuyawa na sana'a ga Allah ya kawo a cikin al kabi. sanda annabi Musa suka shiga jirgi da shi da Khidir ba ya fasa jirgi ba da ya tashi za su rabu ya masa bayani ya ce masa amma safinatu wannan jirgin da kaga na fasa fa kanat ni masakina ta wasu talakawa ce miskinai ya na fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun akhudhu kull safinatin da ka suka ce a'a fakiri ya fi buƙatuwa sama da ainihin wato miskini don miskini a iya samun shi da wani abu na rayuwa yana jujjuyawa shi kuma fakiri komai babu in an ci na yau to ba tabbas gobe ba sai an fita wannan shine ainihin wato fakiri to za mu samu cewa a irin wannan matakin haka Allah shi ma duk inda ya raba kuɗi sai kaga ya ce a ba miskini la yu'aqidukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'aqidukum bima aqadtumul aymana wannan wajen maganar rantsuwa kenan sai yace fa kafaratuhu it'amu asharati masakin kafara shine za a ciyar da miskinai guda goma sannan min awsati ma a haliku. wasu na fassara tsakatsakiya akwai malaman da suka ce ausat ismu tabdil ne mafi tsadar abinci shi zaka ka basu. da mai da nama tunda ai so ake ka kiyaye su kuma so ake a taimake su idan kai rantsuwa zaka ruwara rantsuwar sai a duba a gani a nan garin wani restoran ne ya fi tsadar abinci sai a tafi can watakila za su ci plate da farfesu da komai idan aka gama aka ce to kowa ya ci naira biyar ya sha lemon kwalba ya sha dus ya yi waye waye to an aka yi maka times naira biyar sau goma sha biyar to gobe in za ka yi rantsuwa za ka tana kafin kai tun da so ake ka ji jiki dama ka kiyaye amma yan abu ne wanda yake mara jarada, in mutum yi zai ji wani abu a cikin shi gobe ma koma zai to wannan yana daga cikin hanyar haka maganan zahari da Allah ya zo ya ce fa mallam ya dit fa siyamu shahrayn aini taubatan min Allah wa min qabl an tamasa sai ya ce fa mallam ya yasri fa it'amu 60 ya ciyar da miskinai 60 kun ga wannan duka hanya ce da musulunci ya kafa yadda za a taimaki mutane a ragewa mutane raɗaɗe da jin yunwa a cikinsu sannan Allah ya ce ya abrari na min ka'sin kana ha kafura ce manyan bayan Allah za su sha daga wani kofi wanda ake cakuɗa shi da kafur sai ya ce yace ainan yashrabu biha ibadullahi ha wani irin ruwa idan ruwa ne da bayan Allah za su sha wanda yake babbuguwa in ji Allah bayan ya ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wani wuni sannan suna cika alƙawari wunin da yake wato sharrin sa yana da tartsatsi sai ya ce wa yutqimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman suna ciyar da abincinsu suna son abincin gawa suke ciyar da abincin Allah ya ce miskinan sannan sai ya ƙara haɗa ya ce wa yatiman sannan wa asira za su ce inna ma nut'imukum liwajhi llahi muna ciyar da ku ne don mu samu ganin fuskar Allah gobe alkiyama la nuridu da za'an. ba ma nufin godiya daga gurin ko ku saka mana inna kafin min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum Allah da zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wannan yana daga ciki sannan galibin ayoyin ƙur'ani duk wanda Allah zai kai shi wuta ya ɗaure. to za ku ga wani lokaci sai ya haɗa masa da sifa ta ruwa sannan zai je ɗaure shi akwai wanda Allah zai ce ku zuhu fa gullu ku kama shi ku ɗaure shi summa jahima sallu sannan ku danna cikin wutar jahim summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku laifi na farko shine innahu kana la yu'minu billahi al bayan rashin imani da Allah sannan wala ya ala bai kwadaitarwa ba wai shi yayi ba A'a, ya zo ya jagoranci mutane ya ce a naɗa kwamiti don taimakawa miskinai ba yadda za a yi wannan kuma idan ya ga wasu na yi sai ya kawo matsala wajen yadda za a ainihin aiki tun da shi bai ma yan wuta idan suna cikin wuta Allah zai ce anil mujrimin ku tambayi mujrimai ma salakakum fi sakar, ya ga kuka shiga wutar sakar, qalu za ta ce lam nakum min musalli, ba ma yin sallah walam naku nut'imul miskin sannan ba ma taimakawa ba ma daga cikin waɗanda suke ciyar da mai ciyar da sannan Allah madaukakin sarki bayan tun ya ce a ra'aitar ladhi yukazzibu bid-din fa zalika alladhi yad'u al-yatim sai yace wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan nan haka yace wala taqadduna ala ba kwa a ciyar da waɗanda suke ainihin wato miskinai ne to kula da wannan al'amarin yana da matukar muhimmanci yana daga cikin matsalolin da aka samu wasu gwamnatoci a baya sun saba idan shekara ta yi za su siyo abinci da kudin gwamnati su rabawa mutane kuma idan an yi rabon tabba za ka ga buhunan shinkafa da na gero suna wulkitawa a gari to daga baya fakalafa min ba ba'dihim khalfun bayan wa'ancin sun tafi sai wasu suka zo daga baya sai suka ce wai a rabawa al'umma abinci da kudinta ta wannan bata kudi ne saboda haka ba iya kashe kudi ba su yanzu su suka zo za su kashe kudi ta inda ya dace da haka ake samun matsala ina nan garin mutanen da suka bugo min suna bukatar gero na ce to ni wallahi yanzu kusan shekara ta uku kenan billahi allazi la ilaha illa ban taba ganin gero ya wulke ta kobar gidana ma. Hmm, tunda da sun sani mutum ɗaya sai aiko da buhu goma ya ce gashi nan a raba mutane ne kuma buƙatuwa ta a shekarar gabaki ɗaya ba ta wuce buhu ɗaya to ya zan yi da buhun gero sama da goma ko ashirin in ba raba mutane za ka yi ba to sun san ana rabawa yanzu kowa sai ya bugo min kawai yana bukata an ce wallahi ni ko ta wasa ma ban gani ba to wannan yana daga ciki don haka da abin da yake na al'umma ne kawai gwamnati ido za ta sa ta gani abin yana kaiwa zuwa gare ta ko bai kaiwa in wasu ne ke cinyewa a ɗauki mataki amma wannan bai zama dalili a ce wai ɓata kuɗin mutane ne abin da zai kai zuwa ga ainihin wato al'umma Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu haka sai yi ko buhunan shinkafa wajen guda goma ni kuma bukata ta a shekaran bai wuce buhun shinkafa biyu jama'a za a rabe ma ko buhun siga kaza to mutane tun da sun saba a baya ana musu yanzu kowa kawai ya yi maka zuru yana jiran tuya za in an bugo sai in ce to wallahi yanzu sai dai ku yi haƙuri allazina idza asabatkum musibatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye da haka yana da kyau ka san a ina ne almubazzaranci yake a ina ne ba almubazzaranci yake ba Allah ya shirye da mu da dama yanzu daga cikin waɗanda suke rike da mukami na gwamnati ɗauka suke yi ma a ɗauko kuɗi a aikin addini da shi wannan kashe kuɗi ne ta hanyar da bai dace ba ba a san kimar kuɗi ba su suka san kimar ainihin wato kuɗi kuma na sha bayani na ce wallahi ba za ka riƙe mulki ba ka riƙe abu biyu a zauna lafiya idan ka riƙe mulki kana so mulkin ya tafi ba matsala to ka saki kuɗi sai mulkin ya zauna lafiya in ka riƙe mulki ka riƙe kuɗi gangangan wallahi sai an samu matsala sai da namu awe da ya shugabanci a sham ka je ka bincika na daga cikin dalilan da ya sa ya iya juya mutanen sham lokacin da ya rike mulki sai ya saki kuɗi sai aka zauna lafiya wane ne ya fi kowa imani ba annabi muhammad ba ka dai ka bincika yana raba kuɗi ko bai raba shi zai baka kuɗin da ba za ka yi talauci ba idan ya tashi yin kyauta sallallahu alaihi wasallama to amma yanzu wasu sai suka ɗauka kai amfani da mataki na gwamnati ko da za ka raba kuɗi ta inda ya dace to wannan lalata kuɗin al'umma ne ka je ka binciki tarihi annabi yana rabawa mutane kuɗi ko bai rabawa wannan na bar maka in yana raba to sakewa ya kamata a duba a gani in za a raba kudin ta ina ya kamata a raba to daga nan ne za a gane cewa ta nan ne ya kamata a raba ba shi bane banna ta nan ne idan an raba in an raba kudin an yi banna Allah ya shirye da mu to wannan yana daga ciki sannan abu na shida shine wa qulu lin nasi husna ku dinga fadawa mutane magana mai kyau a nan wajen malamai suke cewa al-imam da al-imam hamza da yaqub sun karanta wa qululin nasi hasanan da fataha shine ai qaulan Hassanan, sidikan wa haqqan fi sha'ani muhammadin sallallahu alaihi wa anhu ku fadawa mutane magana ta gaskiya da akan sha'anin annabi muhammad kuma magana mai kyau shine fasduquhu wa bayyinu sifatahu shine ku gazgata shi ku bayyana siffar annabin wala taktumu amrahu kak ku koyi al'amarin annabi Muhammad wannan ita ce maganar Abdullahi dan Abba da Sa'id ibn Jubair sannan da kuma Ibn Jurayj da Mu'atil al-Imam Shatibi yana faɗa a cikin Shatibiya dangane da wayannan kira'ar guda biyu wa qulu lin-nasi husnan da kuma wa qulu lin-nasi hasanan yake cewa wa qul hasanan shukran wa husnan bi dhammihi wa saqinihil baquna wa asim muqawwala haka al-imam shatibi yake cewa da haka wasu malamai suka ce wa qulul nasi shi shine allinu fil qawli ya zama kana da taushi wajen magana wani mu'asharatu bi husnul khulqi sannan kana da kyawawan dabi'u zamu ga ayoyi da dama Allah yana ce mana mu faɗi maganar da ya dace ya ce wala a sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha sayati waqsuhum wa qulu lahum qawlan ku faɗa musu maganar da ta dace sannan mun karanta ayar wa'iza hadarar ismata ulul ƙurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu maganar da ta dace sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa takku zama kamar wanda suka cuci annabi Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu Allah ya barrantar da annabi Musa da abin da suka faɗa masa domin cewa suka yana da gaiwa Allah ya ce wa kana inda Allah wajiha annabi Musa yana da daraja a wajen Allah sannan Allah sai ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wacce ta dace maganar da ta dace idan kuna faɗar ta shi zai janyo yuslih lakum a'malakum Allah ya gyara muku ayyukan ku, wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku zunuban ku Allah ka gafarta mana zunubanmu sannan yace wa man yu'ti Allah wa man yu'ti wa man yu'ti wa rasulahu wanda ya ba Allah ya bi manzansa faqad faza fawzan azima sannan Allah ya ce wa ƙul ibadi ya ƙulun lati hiya hasan inna ash-shaytana yanzabu bainahum ka faɗa wa baina idan za su yi magana su dinga faɗar magana da ta dace isu isu domin inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina domin shi shine wato maƙi mabayyane wanda ke sa mu dinga faɗar maganganu inda ba su dace ba ainihin wato a cikin mu haka magana mai kyau tana da tasiri shi yasa za ku ga Allah da ya tashi yana magana da annabi ce masa a man ahsanu qawlan mimman da ila wa amila salihan wa qala innani min almuslimin to a wajen kiran mutane zuwa ga Allah idan masu da'awa ba su samu ba ya zamanto suna da husnul ƙaun kyakkyawan magana ɗaya na biyu da ƙoƙarin dabu sayya'a bil hasana sannan na uku da ya zamanto kuma tsakaninka da Allah mutumin da kake masa wa'azi ba wai mutuncinsa kake so ka ci ba kai kana jin daɗi ya faɗa cikin saɓon Allah yanzu kana tattauna matsalarsa to na yi bayani a karatun dare dole sai ya zamanto kana da alaƙa da abu guda uku abu na farko abin da za ka kira mutane zuwa ga Allah akan shi zama akan ilimi kake kai ma ka san shi ɗaya sannan na biyu ya zamanto wa'azin a zagaye yake bil hikimati kana sanya kowane abu inda ya dace a sanya shi sannan wal mau'izatil hasana sannan a samu wa'azi wa wa'azi mai kyau sannan a wajen wa qululin nasi husna mu kiyayi cin mutuncin mutane galibin mu ba ma bambantawa tsakanin wa'azi da cin mutunci mutum ne zai yi abu ba mamaki ma wani yana shugaba ne zai zo a gaban ka sai wani ya tashi ya miƙe ɗauki lasifika sai ya masa kata ya kira sunansa ko ya ishara sannan sai ci ya masa wa wannan ba wa'azi ba ne cin mutunci yana da kyau mu fahimci wannan Wa musamman duk abin da yake da alaƙa da shugabanni to a hankali da shi galibinmu wanda muke intisabin kanmu zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai aiki a kanmu tunda aka kashe sirina usman malamai suka ɗauki mataki wajen ya kamata ya zamanto mu'amala take tsakanin shugabanni mutanen kirki da mutanen banza na faɗa na ce idan ana maganin imani ne idan sahabin annabi yana dare babu wani mahaluki da zai daga hannun shi akwai idan ana maganin cancanta ne ta imani da kwaliti idan sahabin annabi yana dare babu wani mutum da ya cancanta ya shugabanci al'umma ku kalli ansar ku gani ai anan mun faɗa irin gudunmawar da suka ba addini har annabi ya ce annasu mutanen duniya a wajena riga ce ta ciki amma ansar riga ce ta waje ta ciki a wajena mutanen duniya riga ce ta waje kun san duk irin gudunmawar da ansar suka ba addini tunda annabi ya ce musu fasbiru innakum satalqawna ba'di asara za ku ga handima da babakere da rubuta ciki a bayana yace musu fasjuru ku ya hakuri hatta talqawni hal hausa mun hadu da ku a taukin kafsara tunda annabi yace musu su yi hakuri ka je na baka asamin ka bincika a ansaru mutanen madina wane ne ya taba rike wani abu na shugabanci mai kankanta sa bayan annabi ya koma zuwa ga Allah tinda annabi yace musu fasbiru ku yi haƙuri za mu ta haɗu da ku akan taukin kasara suka haƙura ba a taɓa rigima da su ba da hayaniya da su akan abin da ya shafi matsala tawa da shugabanci to galibi shugabanninmu mutuncinsu ake ci sai a ce an musuwa an musuwa a duk lokacin da aka ce wannan shugaba ne a cikin ku ya buɗe hanyar da in an yi abu ba daidai ba a je a yi masa nasiha to ba buƙatar in yi abu in zo wajen wa'azi in masa magana in a je a yi mai a same shi kuma wannan abin kofa yake budewa na sharri a cikin mutane ku je ku dauki littattafan aqida ku karanta jami'u al-dalilul jami'ul mufid ba akwai mai littafi 52 ma to duk littafin da zaka karanta na baka asamin a cikin su usulus sunna na imam ahmad sarihu sunna na imam ibnu jarir at-tabari wane ne wane ne wane ne as-sunna na al-muzani wane ne duka idan suka zo matsalar aqida wajen shugabanni za ka ji sun ce yana daga cikin usul na ahalis sunna biyayya ga shugabanni mutumin kirkinsu da mutanen banninsu matuƙar abin da suka yi umarni a kan shi bai saba mawa ba bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ko ka yadda ko Allah ya sa kakka yadda ko ka aminta ko kakka aminta wannan ina faɗa maka abin da ke rubuce ne ni kuma dama ban karanta abu in ajiye abin da na karanta in zo in bi abin da mutane ke bi a gari ni ba na yin haka kuma nan gaba Nan da ko muku littafin sahihi muslim da ya bude babin da annabi ya ce a yi biyayya ga shugaba wa inda raba zaharaka ko da ya sa an kwantar da kai an maka duka wa aka zama laka ya kwace dukiyarka abinda annabi ya ce fasma uwa a ɗiwu ko ku ji kuma ku ci gaba da biyayya yana daga cikin mutanen da suka samu matsala shekul islam bin taimiyya kun ga mun faɗa muku mun ce galibin rayuwarsa a kurkuku ta ƙari amma bai yadda ɗaliban shi su ɗauki mataki na faɗa da hukuma ba saboda abin da yake biyo baya na matsala ɗaya sannan ya faɗa yake cewa ba a taɓa samun wasu mutane ba su ɗauki makami su ce suna so sai sun kawar da shugabansu da yake kai sai ka samu daga baya sharrin da za su kawo ma al'umma ya fi amfanin da za su kawo musu kuma na ba ku ku dudduba ku gani abin da ya faru nan kusa kusan nan su tunusiya su libya su ina ne su ina ne duk inda aka yi zanga-zanga aka yi tashi aka cire shugabannin aka kawo su aka nada ina ne yake zauna lafiya babu to wannan yana nuna cewa matsala ce da take da hadari dole sai an yi taka dandan yana daga cikin mafi lalacewar mutane a duniya shine fir'auna babu wani arne da Allah ya kira sunansa a Qur'ani sama da shi amma saboda yallaɓai ne da aka tashi mafiya alherin mutane annabi Musa dawa da Harun Allah ce musu yi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar in kun je ku faɗa masa magana mai taushi ko zai tuna ya ji tsoron Allah ya dawo kan hanya ba Allah bane wannan umarnin sannan ka dawo mun magana a nan jiya hiraqal azimar ru arne ne amma saboda shugaba ne annabi da zai rubuta wasiƙa sai da ya rubuta min muhammadin rasulullahi sai sa ila hirakal azimin ruh zuwa ga hirakal mai girma na ruh ya halatta a ce ma arne mai girma arne ya halatta a ce masa mai girma ko bai halatta ba na ji kun yi shiru ne ya za a yi walillahi izzatu ba walil rasulihi walil mu'minin arne wacce izza yake da shi da za a ce masa mai girma wata izza yake da shi amma saboda annabi ya karantar da mu ya nuna maka cewa idan mutum shugaba ne na wata al'umma to duk yadda kake ganin sa matsalar a hankali ake binta gashi yana arnin shi amma annabi ya rubuta ba hadisin yana bukhari ba farko kitabu da wahyi ya rubuta min muhammadin rasulullahi sai ya sa ilahi raqal azimur ruh zuwa ga mai girma nawa na ƙasar rum kuma ba ma musulmi ba ne, arne ne amma annabi ya ce masa mai girma saboda mutum ne da yake shugaba akwai al'umma a bayan shi gamsuwarsa da addini zai sa mutane su gamsu faɗansa da addini kuma zai sa faɗan ya ƙara faɗan ya ƙara faɗi da haka ina kira zuwa ga mu yi ƙoƙari mu bambanta tsakanin nasiha da kuma ainihin wato cin mutunci ƙarƙashin wa ƙololin nasi husna a dinga faɗawa mutane magana mai kyau kunga na daga cikin abin da ya taimaka wajen sabin ɗin annabi musa lokacin da aka kawo shi ai mata fir'auna ce ta zo take ta qurrata ainin ta ce asa an yanfa ana auna aunat takhirahu walada maganar da tayi mai kyau tayi tasiri wajen annabi fir'auna ya karba annabi Musa a matsayin mai a matsayin ainihin wato yaro idaki yana da kyau ya zamanto kafin mu zargi mutane mu ce ba ka san gaskiya to a dinga kallon ita gaskiya ta wata hanya aka zo da ita dan ba kowace gaskiya ba ce take zama gaskiya akwai abin da za a zo da shi da sunan gaskiya kuma ba gaskiya bane cin mutunci ne dan haka ka ga yanzu tsakanin ku da Allah a nan kujan waye zai so a cikin ku in yi ba daidai ba in bari sai an zo karatun nan yadda aka cika masallacin nan kai fa yanzu da watakila ba kowa ba ne amma in bari sai an shaƙe masallacin nan yanzu sai yanzu in a karatu ko dai in kira sunanka dare in ce da kai nake ko in dinga isharar da zan dinga angul din da kake har sai kowa ya gane da kai nake dan Allah idan aka tashi ya zaka ji nasiha ne maka ko mutuncin ka nake cin mutunci zaka ji cewa ba za ka iya karban wannan nasiha ba dan ba nasiha ne maka ba cin mutunci ne maka ta ko wanda ake ma haka sai kuma mu dauka cewa wai nasiha akai musu wannan ba nasiha bane cin mutunci ne yana da kyau mu kiyaye haka Allah ya sa a fahimta abu na bakwai Allah ya ce musu waqimus salata su tsaye da sallah wayannan bani isra'ila da Allah madaukakin sarki ya ce musu su tsaye da sallah ya faɗa yake cewa wa auhayna ila Musa wa akhihi mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa da dan uwansa an tabawwa ali qaumikuma bi misr buyutan sai ya ce waj'alu buyutakum qibla wa aqimus salata wa bashiril mu'minin ku tsayar da sallah sannan ku mayar da ɗakunan ku su zamanto muku su ne ainihin wato alƙibla Allah ya siffanta ɗan adam da wata sifa mai muni da zai istisna'i ya cire ya ce sai wanda ya fita daga cikin wannan sifar sallah ya fara kawowa ya ce innal insana kulika dan adam an halicce shi yana da tsabaragin zunzurutun kwaɗayi mai haluwa ɗin shine idan masa sharru da zuwa idan sharri ya samu yana da ɗaki in babu duk duniya sai ta ji wani hali yake ce amma wa idan masa alkhairu da ya samu sai ɓoye baya kofa ya cinye ya mutu ya share baki ya fito bai ma gane cewa bai ma yadda a gane cewa ya samu to haka sai Allah ya ce illal musalli kun ga sifa ta farko da ya fara cirewa sai ya ce illal musalli sai masu sallah allazina hum ala salatihim da'imun والذين هم على صلاتهم يحافظون سيت اولئك في جنات مكرم دهك da ya zo ya ce ƙada afilahal mu'minuna masu imani sun rabauta wani abu ya fara kawowa na farko sai ya ce allazi na hunfi salatihim kashi'un wallazi na hunfi ala salatihim yu hafizu da ya je ƙarshe ne sai ya ce ula'ika humul wari suna allazi na yari sunan fiddausa hunfi ha halihim to shi yasa zamu ga Allah ya dauki mataki akan sallah a matakai daban-daban ya hana cewa idan za a zo sallah kar a zo ta ana cikin maye ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara sannan za ku ga har a halin yaki Allah bai yi rangwame ba sai an yi sallah ya ce wa idza daratum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in kuntum an yaftina kuma na kabaru sai dai yi kasarin sallan a takaita ta amma a daina saboda uzurin yaki to wannan abu ne wanda ba zai iya ainihin wato yiwa ma sannan Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa kowace irin al'umma fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata yace fa ikhwanukum fid din in sun tuba suka tsaya da sallah Allah ya ce ‘yan uwanku ne a cikin addini, to shi yasa za mu ga annabi Ibrahim da ya je ya ajiye matarsa da annabi ismail ɗansa a makka sanda ya juya zai tafi domin ya ajiye su waje ne sahara ba kuwa da ya juya zai tafi sanda ya juya zai tafi ya batta bai so ya nuna mata yana cikin damuwa don umarni ne na Allah ba yadda zai an ce ya kawo ta ya ajiye ta a wajen gata da sabon yaro bai daɗe da haihu amma bayan da ya juya ya tafi tana masa magana ka kawo mu inda babu abinci babu ruwa babu komai zaka tafi yayi shiru bai ce mata kurma tace ko Allah ne ya maka umarni yace ka ban anan sai annabi Ibrahim ya mata ishara yace eh sai tace ka ji Allah da ya maka umarni yace ka ban anan Allah ba zai wulakanta amma bayan annabi Ibrahim ya tafi inda ba ta hango shi sannan ya juyo ya addu'a yace rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharrami Allah na bar su ne rabba na liƙi salata na bar su ne kai dan su tsayar da sallah shi yasa zamu ga a gaba ya ƙara yin addu'a yace rabbana ja'alni muqimas salati rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka karɓi ainihin wato addu'a ta annabi Musa alaihi salatu wassalam zamu ga maganar da Allah madaukakin sarki ya fara yi da shi bayan yayi magana akan tauhidi ya ce masa wa ana ka fastami innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budu ne sai ce masa waqimis salata ka tsayar da sallah saboda ainihin wato tunawa da ni annabi yahaya ran da ya zo duniya daga cikin abin da ya faɗa bayan ya ce wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi isma'il haka Allah ya ce wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih wanda ya fi su girma shine annabi Muhammad haka Allah ya ce masa wa amuru ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalinka da su sallah sannan su hakuri akan yin sallah to yana da kyau mu fahimci ana nuna min lokaci yayi bambancin sallah da ragowar ibadu galibi wahayi ake wa annabi a ce ga yadda za a yi amma ita sallah sai da aka inviting din shi ya tafi sama ta bakwai sannan ya karbo ta yeme ya dawo don a nuna maka bambancin ta da ragowar ibadu saboda haka in ka cire tauhidi babu wani abu da ɗan adam yake da alaƙa da Allah da shi ta hanyar sallah dukkan al'ummar da kiyaye sallah yake da sauƙi a cikin ta kiyaye dukkan kowace doka Allah zai mata sauƙi duk al'ummar da ya zamanto sallah yana da wahala a cikin ta duk wani abu da Allah ya ce yi sai abin ya tokarta irin ta dan haka gobe idan Allah ya kai mu za mu ƙara bayani mu fahimci annabi kafin ya bar duniya yana daga cikin abin da ya faranta masa rai na ganin yadda ya ci nasarar wajen ɗora sahabbai akan sallah kafin ya bar duniya shi yasa za mu ga yadda sallah take da muhimmanci a wajensu ku kalli ƙadiyya ta umar ɗan katsabu da ta faru a masallaci abu lu'atul majusi ya shigo masallaci da wuƙa allah ya tsine mai albarka na umar yana cewa a daidaita sahu a haɗa kafaɗa a shi yana tsawon gaba sai da ya bari an fara sallah ya same shi ya burma mai wuka sai da na umar ya istir ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi da ya faɗi ba a fasa sallan ba sai aka kawar da shi gefe usmanu dan affan ya shiga gaba lokacin da ya yunkura zai fita daga cikin masallaci wannan ya tsere shi sai da ya soki mutum goma sha wani abu da wuka da ya tabbatar ba yadda za a iya fita daga masallacin shine sai ya burma makan shi wukar a san da ake yin wannan fa mutanen da ke waje ba su ma san me ke faruwa ma su dai suna jin sautin liman sun daina jiwa amma me ya faru ba su sani ba to mu yanzu Allah ya kiyaye idan liman ya istirda'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wani yana cikin gida yana shirin fituwa zai ce to tunda ka da da'i ba matsala bane su kuma na cikin masallacin idan ka ga yadda za a dinga na baya kulu to sai dai yadda hali wani ma za ku haɗu da shi a hanya kai kana so ka to masallacin yana maka haka juya juya me ke faruwa da yaƙi ya barke a masallaci to shi yasa ba ka samun mutumin da ya ɗaliban shi tarbiyya a duniya kamar yadda annabi ya masa abban shi tarbiyya saboda haka za mu yi ƙoƙari mu tsaya a nan Allah maɗaukakin sarki shiryar da mu banda maka faɗa daidai a sai wani maganan wannan littafin ingantaccen azumi sai a ingantaccen azumi shi Allah ke zai karɓa wannan littafi ne da wani dan uwa shi malam salisu mai tsabi a musamman wanda suke da yara mata ko mata a gida suna da kokari wajen karatun Hausa littattafai to da ku basu dinga karatun littattafan soyayya tana karatu tana hawaye ba fere ba dalili to gara ku siya musu wannan littattafan su je gida su karanta yafi Allah ya shirye da mu ka san haka za ga wata na karatun tana hawaye dan bala'i wai ta tana abin da ya faru da shi saurayin ne ko shi budura labarin karya fa Allah ya shirye da mu na kan an fita waje naira 150 ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh